yau za mu gabatar da karatu a cikin da wani fahimci sunna saboda zai mu samu mu yi karatu a cikin sa kuma idan kuna tuna mun kai karshen mabahas na farko yau insha Allah za mu tashi farkon almabahas sani shafi 725 nan muka kai ƙarshe za mu tashi shafi 726 daga can sha uku wanda kuma yake na hakika sha hudu malaki al-mabahatu tsari mabincika ta biyu da wani da fami sunnatin nabawiyya fi izarin qur'ani kare ka'idodin fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin fuka-fukan Alƙur'ani qurani mai girma ثوابت الدين fadu da دلالات الألفاظ shi ƙur'ani da abin da ya cikinsa abu ne tabbas kuma nan ne matata na lafuzza ko inda manufofin lafuzza suke nuni zuwa gare shi al-matlabul awwal abin bincike na farko babu sunnatin nabawiyya fi ibadatul qur'ani fahimtar alqur'ani da girma ta karkashin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkashin Al-ƙur'ani. كان من باب لفهم السنة أن تفهم في إطار القرآن الكريم وقواعده إن هذا قائد جن فهمت رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم فهمت سيسا كاركشن القرآن لقائد جن ومنطلق هذا الضابط كون القرآن هو المرجع الأول في الأدلة إلا كسامو أن شين كتن شعر القرآن شين مرجع نفقه أدلة وقوله كلام الله الكريم العظيم kuma saboda kasancewar shi shine maganar Allah ta farko wadda take mai girma awwalu ma amara ibadahu bi rujui ilayhi halal khilaf halal ikhtilaf na farko da Allah ya umarci bayansa su koma gare shi lokacin sabani a fadar Allah dai ce wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا النساء 59 يا الذين آمنوا يا قوم إيماني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في داعة الله في داعة زمزان الله وولي الأمر منكم وما في داعة لما أبو تاشو بنتي دجا سكيوكم fa in tana za fi shay in kun yi sabani cikin wani abu faruduhu ila Allah da kuma da shi zuwa ga Allah wa rasuli da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairu wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma a yayin sabani lafazin ulul amr yawancin malamai sun tafi akan cewa ana nufin al'ulama su ne malamai saboda a hannunsu bayanin hukunce-hukunce yake sura da sura ta isa ya sha mutum da tara kuma ina ayatul qur'an al-karim wa suwarahu min har muhkamat al-qat'iyyat allati tushakkilu usul ad-din wa qawa'idah sannan shi qur'ani a cikin ayoyinsa da surorinsa akwai da suke muhkamai wadanda suke da su magana da suke dauke da ita yankakkiya ne wanda su ne suke gina ƙa'idojin addini da kuma asalinsa allati yuraddu ilaiha wala turaddu ila ghairiha wanda su waɗannan ayoyin ana mayar da sabani zuwa gare su ne amma su ba a mayar da su zuwa ga wani abu yajibu fama sunnati fi izariha hawa adam al-khuruj an da haka wajibi ne a fahimci sunna ta karkashin su bai halitta a fita daga koyarwarsu وما يرد من سنة النبوية من الآثار فهو إما متأول أو مردود وضعيف وذاك duk wani abu da ya zo daga cikin sunna sai saba wa irin waɗannan ayoyi da ake cewa da su muhkamai to ko dai za a masa tawili ko kuma a'a hadisin abin juyarwa ne mai rauni ne sanadan aw matanan ko a sanadin sa ko matanin sa saboda annabi baya fadar abin da ya karo da alqur'ani waladhi yu'abbiru anhu alulama bishuzuz fil matan kuma shine abin da malamai suke cewa wannan bako ne yayi kama a cikin matan wa alayhi kana min suwar fa'il sunnati fi idar alquran wa nafi ta'awudi ta'awidu ilalati ila ilalati wa ma'na alhadith ina a bisa wannan to ya yi da zasanto kenan na daga tsoron fahimtar sunna ta ƙarƙashin alƙur'ani da kuma ƙoƙarin ije karo da yake tsakanin wani hadisi da wani aya da ake ganin sun yi karo a yi tawilin manufa da ma'anar hadisin yi wa duka ma'ana ayatul qur'an dan yi daidai da ma'anar ayyukan qur'ani haza awwal ma isaru ilai wannan shine farkon abin da za a koma zuwa gare shi yayin ganin irin wannan na istinasu bi nusul qur'an ko kuma a kawo maɗeba bakewa daga nasosin alkur'ani fi tarbihi tad'ihi sanadin hadith wajen rinjayar da raunin sanadin hadith aw matnihi ko matsinsa walau ma asihati sanad ko da sanadin ya zama ingantacce هذه الصور مما سار عليها النقاد والمحققون المجتهدون من علماء المسلمين irin wannan tsari manyan malamai masu nakadi masu bi da tabbatar din diddigi da tabbatarwa masu yi hali a cikin malaman musulmai shine suka tafi akan fuqaha aminhum wa muhaddisi malaman fiqh daga cikin su da malaman hadisi wa ila alqari'i amthilatu amthilatun ga misali ga mai sauraro mai karatu a bisa kowace sura da irin wannan al'ulan sura ta farko fi ta aure da lalata ma'anar hadisi ne wasu kama sabata fil qur'anin kari wasu bayanai na yadda za yi tawilin ma'anar hadisi da abin da yake hadisin ke nuni zuwa gare shi domin ke daidai da abin da ya tabbata cikin alqur'ani misalu Umaru ruya min hadisi alwa'idatu wal maw'udatu fil nar hadisin da aka samu ainihin cewa wadda ta binne yarta da wadda da ita yarta aka binne duk suna wuta wannan hadisin na Abu Dawud juzi na hudu shafi 330 da Imam Ahmad juzi na 25 shafi 268 kuma imam al-arnawu ya ce rijalu thiqatun rijalu Shekai, mazajen da suka rubuta hadisin amintattu ne kuma suna da ruwa a cikin bukhari da muslim wannan ya ji fahimu fi ibari nususin qur'anin karim da kuma abin da yake wajibi a fahimce shi a ƙarƙashin qur'ani mai girma min ha qawluhu ta'ala na daga cikin fadar Allah da yace wala taziru waziratu ukhra الأنعام مئة أربعة وستون وتم دوكر نوي جلدني بعد دوكر نوي وتري وقوله لفدر الله وقوله تعالى لفدر الله ديتي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لما كفن سيما تعالى سيما أبحث سيما أيقو منزوف سورة تشابه من سورة الإكراع آية تشابه وقوله لفدر الله ديتي وإذا الموؤولة سئلت بأي ذنب قتلت التكوير الثامنة إلى التاسعة ودى aka binne ta in aka tambaye ta da wannan zunubi laifin bai da aka binne ta sura ta 81 sura ta takwir aya ta zuwa ta tara wa gairuha da wasu waɗannan ayoyi min al-ayat daga ayoyin qur'ani bi itibari ha nususan qat'iyyatan wanda izina da cewa su dinnan nasosi ne yankaku subutan wa dilalatan wajen tabbatuwa da manufarsu abin da suke nuni zuwa gare shi aka ce wanda ta binne ta shiga wuta ya tsintarta ta shiga wuta saboda ta kashe rai amma wata kuma da aka kashe ta da wanda dalili za ta shiga wuta a gane wa hadha manhajul ulama'i rabbaniyin wannan shine manhajin malamai na Allah min qabl gabanin yanzu allazina imma tawaqqafu fi isbat al-hukm ko dai waɗanda sun tsaya ba tabbatar da hukuncin ba suka ja bakin suka yi shiru ba su ce komai akan irin waɗannan hadisan ba aw awwaluhu ko kuma sun yi tawilinsa bi annal wa'idata alqabilata li ridaha bihi suka ce alwa'ida din da aka faɗa wadda ta karɓi. wannan abin tare da yadda da shi wal mau'udatu bil mau'udati laha wa hiya ummu tifl ita kuma al mau'uda din ita ce wadda aka binne wa yar an gane sai suka ce uwar yaron da aka binne ko yarinyar da aka binne ita ce ake nufi da ita an gane sai da wadda ta binne an sa ta ta binne da yanzarta ita kuma alma'uda ba ana nufin ita yarinyar ba da aka binne a'a wadda ita uwar ta yarda an binne mata ya an gane to sun suka wannan tawili ne aw hamalul ma'ana ko sun dauki ma'anar ala annahu hadithatu ainin khassa cewa wannan wani abu ne wani ke da ya faru bi suratin muhaddada da wata sura ke bantacciya dole gairi haban da wata wato wannan wani abu ne na musamman ya faru da aka sai ta ba asalin hukunce hukunce wa hiya qawlul mahulati qad balagat al cewa ita wadda aka binne din ta balaga wa alaiha yajri hukmullah ita ma Allah ya hau kanta saboda haka da uwar za binne ta binne ta قال ابن حزم رحمه الله ابن حزم إجي فلما أخبر عليه السلام بأن تلك الموؤولة في النار لوقت عندما زال الله صلى العباد العباد شائكة والنند أكا من لإذن هؤلاء كان ذلك إنكارا وإبطالا بقولهما وأن الإنكار ليد قاتل مغنسه أنها تبلغ الهند سوى تاب لها لأن كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه عز وجل saboda maganar manzo Allah su sallam la naƙon ba ta tinkawa ta warware wala zama kuma ba ta zama ƙarya wala yukhalifu wasu yi azza wa jalla kuma manzo Allah baya faɗan maganar da ta saba maganar ubangijinsa azza wa da, bal kalamu alaihi salam yusabbiqu ba'dahu ba, maganar manzo Allah tashi na gaggata tashi wa yuwafiqu لما أخبر به عز وجل وما إلى الليل إلى أبن الله إتنا ومعاذ الله من غير ذلك هنا لمن إن الله لك فهمت ونوانا شاء من ذا الله يفضل مجانا بتسابة الله في كرية مجانا الله هو في مجانا تاسا تا زمن تاكو تبكاد والورا هو كرية الجولة تاشي وقد صح أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حديثا من ذا الله صلى الله عليه وسلم سن إن جنت بأن أطفال المسلمين في الجنة cewa ƴaƴan mushrikai ma na aljanna qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce wa idan maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat fa nassa ta'ala ala annahu la dhanba lil maw'uda Allah ya furta cewa babu zunubi da ita wanda aka binne fa kana mu bayyana sai zamanto wannan ina mai bayanin abin da ita na hakika ne da yana akhbarin تقول يعني لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك المؤونة في النار إخبار أن أنها قد كانت بلغت لحنسة بخلاف ظن أخويها في إذا النبي أنا بعد الأبادي إتوتا لأك مني أكثر تنعوتا تاكي متاكي بلغا تاقاني يوم وانت لأك مني أنقاني to wannan misali na farko kenan kun ga wannan hadisin yayi karo da wannan ayar to kama kun ga yadda malamai suka kokari suke kawo yin an gane to yadda ya san irin wannan ko ina ne sai kokari in akwai irin wannan sai ya A asaniya hanya ta biyu al su bi dilalati al-ayati fi tad'ifi sanad hadis aw matni ayi amfani da ai mai madai bakewa na abin da ayoyi suke nunawa wajen raunana sanadin قومة المسألة يتقاطع هذا الضابط مع مسألتين مشهورتين عند العلماء وأن القائدة ذات السكي تكذي تارد فهمت المسألة لي قلابي شهروا وجمالك وهي مسألة عرض الحديث على القرآن إذا كانت مسألة لأكد شيء وأنت أما ذا الله يفتح مجانا عبد الجرد في القرآن التي ذهب جماهير الحنفية إلى وجود aure. wanda mafi yawan malaman ahnaf sun ce in dai aka kawo hadisi to dole sai an auna shi da alqur'ani fa in lam kitabi ma yadullu ala khilafihi qubila wa illa rudda suka ce in ba a samu abin da zai a cikin kur'ani abin da yake wajarta watsi da wannan hadisin ba to sai a karbe shi in ko an samu to sai watsi da hadisin wai ilayhi da ba sarrul mutakallimin yawancin malaman بكى هذا سكت وأيضا مسألة شذور الحديث وعلله hakanan akwai matsala da za a ce wannan hadisin ya zo sha da kuma wasu illoli da sukan faru a cikinsa al'illatu bil matan ita illa ana samun kewace a cikin matan ma fi hashi sanadi da har cewa sanadin hadisin ya inganta lima ulima anna sihhatul isnad laysa mujibatan li sihhatil hadith saboda ka'ida da aka sani don sanadi ya zama ingantacce bai wajen ta kuma hadisi zaman to mata nuka ingantacce ne wa in shafar mai shurubi ta ta gabanin a ce wannan matanin hadisi ingantacce ne dole sanadi ya zama ingantacce an fahimta amma da ya ce sanadi ingantacce ne ba kuma lallai matanin ya zama ingantacce ba an gane فالحديث قد يتم سندا لكن يضعف متنه hadisi kan inganta a sanadinsa amma kuma a rauna na matanansa wa yuraddu a yi watsi da shi li shuzudihi li ahalin aurihin mashhur kan ulama saboda shuzud da ya samu ta wata fuska daga fuskoki shahararru a wajen malamai wallafi min ha mukhalafatuhu li zahirin qur'an wanda na daga cikin fuskokin idan aka ga hadisi ya saba zahirin alqur'ani misaluhu ga misalinsa ما روي بسند صحيح أبي ذاك ويتو بسند إنجلتسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لك أبي هريرة ألا يقارى مثل الدائج أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال ما زال تذكر ذلك عن ولايته خلق الله عز وجل التربة يوم السبت ألا مدوكه يا حدث قطارانا أسر وخلق فيها الجبال يوم الأحد هذا الله يا حدث في جوا وخلق الشجرة يوم الاثنين إيه الشيء الشيورة من الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء يعني تعب اللي بقى سورتها رنتها وخلق النور يوم الأربعاء يعني تعب كيران اللعنة وبث فيها الدواب يوم الخميس إيوان الدبوبي بيدوبنا بيرين أتكين أتى لا الأمس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة يعني الذي آدم بين لا أثر على الجمعة في آخر الخلق بين عدم هلك قومه في آخر ساعة من ساعات الجمعة ساعة شكر شدد ساوى يما للجمعة فيما بين العصر إلى الليل فكان أبو ذيك يفل الآخر جوادري الغريب فهذا الحديث فيه مخالفة ظاهرة للقرآن الكريم وأن الحديث ظاهر إذا يا فاطمة القرآن اللي الذي جاء فيه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إن هذه اي تنظر ألا أن تسمى إذا كفى هذا ذلك إذا كان تشوف على شيء لذلك ذهب جمع من العلماء آه، من المحررين والمحققين إلى مضعيه لكن يدعوا لك كما لمي ما تساعد في حديثين ما تفل تنتقل في الثبتة تسوه سكت فاك دورا والحكم بشذوذ متنه فكثير hukunta cewa wannan matanin shazu wa zuwa bi sanadihi kuma suka ce hakan ya sa sun raunana sanadin wa haka mu ala annahu laysa min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wannan cikin ba maganar annabi bane sallallahu an gane قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية لا يتكلم وكذلك روى مسلم haka imam muslim ya rawaito khalaqa Allahu turbata yawm al-sabt Allah ya nufi kasa ranar asabar wa naza'u fi man a alamu minhu to akwai wanda suka saba masa wanda sun fi shi ilimi a cikin wannan fanni ga kayan hadin ma'in kamar ya hayar dan ma'in wal bukhari da bukhari wa biri ma da wasu ba bayyana anna hadha ghalatun laysa hadha min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam kuka ce wannan kuskure ne baya cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallam والحجة مع هؤلاء وهذا أنه كده هجة باوي مجال الإمام مسلم لأنه قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع بين ثبت القرآن والحديث لإجماع المعلمين أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام شو ألا يا أحد تصل ليلة قبل تشوفها أنا شدة وأن آخر ما خلقه هو آدم وقال الشمع بالله أنت شيني النبي آدم وكان خلقه يوم الجمعة وما عليك الصداقة سيران الجمعة وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة شيء ولا حديث الأيام السبعة أني أتكلم وين هذا أني عليك أني أتكلم فأنا بكرة بعد أنت أعتبر لا أحد اللي ثلاثة على أربعة على مجموعة في كذا قال في سؤال عن وقد روي اسناد اصح من هذا ان اول الخلق كان يوم الاحد كما في حديث ده يابو تشو الله الله to ne ka kirga za ka ga ka samu kwana shida kenan ko lahadi litinin talata laraba alhamis kwana na biyar sai juma'a rana ta shida an gani to da haka wannan shi ne kuma tun tuntuni har yahudu da nasara sun yarda haka allah ya fara halitta don suka ce rana ta bakwai yahudu wato wace rana ce ta kan kaga asabar an gane to da haka idan mutum ya samu da irin waɗannan hadisan to ga inda zai mu'amala da su kawai bin munasaba cewa wancan karo ne ya ɗauka ƙa'ida ce da. a malaman ahna su suke da wannan ƙa'ida an hadisi ya zo sai an gwada shi da ƙur'ani. in ya yi daidai a karban bai daidai ba a bashi an gane to amma ba kawai da ka duba ka ga cewa hadisi a zahiri haka ka ga ya karo da aya shi kenan sai ka ce zai watsi da hadisi a sai an duba babu inda za a hada su saboda shi hadisin ai ina bayanin qur'ani da haka ake cewa sunnatu shaqiqatul qur'an ita sunna shaqiqa ce ta shaqiqiya ce ta alqur'ani tare suke tafiya an gane المطلب الثاني كما ta biyu فهم السنة في sai في حدود ثوابت الدين fahimtar addini cikin wasu hukunce-hukunce ka'idoji waɗanda suke tabbatattu a cikin addini wannan kan taimaka fahimtar waɗannan ka'idojin kan taimaka wajen fahimtar ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam الثوابت في اللغة جمع ثابت لفظ الثوابت عن في جمع لنا ثابت وهي من الفعل ثبت عن شرور لك فعل ثبت يثبت ثباتا وثبوتا وهو ثابت وثبيت وثبت وانا مصدر من شيء وهي تدل على دوام الشيء ما كشي أبو ثابت لي وكلا إن نور يزوى كدوام العبد والشيء ثابت بمعنى أنه مستقر لا يزول na kashe wannan abin sabis ne ana nufin tabbatacce ne baya gushewa wa yusa amalu sabatu fil ajsad wal a'rab akan yi amfani da ainihin lafazin asabat a abin da yake mai jiki da abin da yake ma na ma'ana kamar inuwa amma to wannan allura amma bil da amma shar'ancen muka ce wannan abin sabis ne fa ubi yadda bi'idda ta'arif amma ta ta'rifi da ta'rifai masu yawa المختار منها والأخذ أباها شكي هي الأحكام التي دلت عليها الأدلة القطعية سواء من جهة من جهة من جهة ثبوتا ودلالة أو الإجماع وعارية عن بناء على متغير abin ake cewa a tsawabi sun hukunce-hukunce waɗanda waɗansu yankakkun hujjoji suka yi nuni zuwa gare su waɗannan ɗin tabbatuwa ne da manufa ko ku a ijma'in malamai ne a kanta ko kuma su to sun tsiraita ga birin iya kawo wani abu madadin wannan wanda zai ya to ya soya ga wani an gane misali allah ya hukunta wani dan hukunta wani dan aljanna ne a ce kuma ya mayar wani abu ya zo ya mayar da shi dan wuta ok nasir a nan ba ya ba sahabbai guda goma albishir da aljanna ba akwai abin da zai sai wannan kun gaba da shi an gani to waɗannan sashi sa da su tawabi duk abin da ya tsere ta da wato ya tsira daga wani abu da zai zai tauya shi zuwa wani abu to wannan shi ake sha da shi tabi misali kamar a cewa na namiji ne saboda ga dangar shi namiji ne zai iya zama mace da zai iya وعرفت أيضا بأنها القطعيات ومواضع الإجماع التي أقامها الله وبينها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم wala majalan min shihari fiha aw taswiriha wasu malamai sun bar tarihi cewa abin da ake shafa wajib abubuwan da yanka ne an gama wurare ne da kowa ya haka a kai an yi jima'i a kai wanda Allah ya tsayar a kan tsayar bayyanar a cikin littafinsa ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani ijiti haji da zai ya shiga ciki ko a ce bari ai modernizing a ƙarar fadin abin a babu aka ce ana sha wannan shi ne asali idan to kenan ta bai allati ke ta bai bi zama zaman wani makan su ne abubuwan da suke tabbatattu yankaku wanda sauyawar zamani ko mahalli ya sa su sauya misali sallah azhar akwai wanda zai zo yakin ana zaman gida ya sallah raka hudu ko raka azhar biyar ko ya ce a dawa a yi uku ko a ce a yi biyu amma ka san an yi tafiya sai a yi biyu to kaga hukunce hukunce mai tabbatattu to na munasaba kaga da haka ne malaman zahiriya suke cewa wanda yake matafi in ya cika sallah ba shi da sallah saboda sallar sa ka kafar kuma suka ce in yi juma'a ba shi da juma'a saboda mai sallar juma'a ta tsare a kan <laughs> an fahimta amma na ce na munasaba ko don kada wani ya dauka kuma wannan wa yuqabiluha almutaghayyirat abin da yake kalubalantar kishiyar wannan su ne abin da suke mutaghayyirat an gane wato abubuwan da suna canza. canzawa illa thawabita fi din al-islami kathiratun wa muta'addida abubuwan da suke tabbatattu a addinin musulunci suna da yawa kuma ainihin daban-daban ne fama min majalin illa wa yawmin usulan wa thawabi babu wani majalin. a bangaren aƙida ko ibada ko mu'amala face ya kunshi waɗansu tabbatattun wasu ƙa'idodi da tabbatattun abubuwa wanda suke la ta tagayyar wa la ta tabbatar ba sa sauyawa wa yajibu fahmu nususil ukhra fi itsariha wanda dole ne wani nafsi da ba su ba a fahimce shi ta karkashin su thawabitu kyau ilaiha fil fahmi waɗannan tabbatattun abubuwa ne da ake koma zuwa gare su don fahimtar abu wala turjau ila gairiha ita su waɗannan ba a mayar da su zuwa wani abu domin a fance su da zalika min az-zalal tajawuzu hadhihi thawabi fi fahm an-nusus an-nabawiyya wa hatta al-qur'aniyya to dan haka ina daga cikin kuskure ƙetare waɗannan tabbatattun nassosi saboda fahimtar waɗansu nassosi wanda suka zo a hadisi ko ma a cikin alkurani da cikin alkurani min ayatun muhkamatun wanda umul kitab wa ukharu ita mutashabihat to wadannan mutashabihat dole a mai da su ina zuwa ga muhkamat an gane wa ta'tasiru ala namadij faqat min as-sawabi malam yace nan za mu takaita kwarai wajen ambatar ambatar abubuwan da suke tabbatattun wahiya misali الوصول والبراهين العقلية الثابتة التي أودعها الله في العقول السليمة قاعدة da hujjoji na hankali wadanda suke tabbatattu wanda Allah subhanahu wataala ya ajiye a cikin hankulan mutane misali bahaushe yana cewa shari'a sabanin hankali shin wannan ya yi daidai da hankali shari'a za ta saba hankali an fahimta to kenan idan ka kai hankali shari'a ta saba masa to hankali yake bukatar sai da an sai ka shi ta an gane to kaga abinda Allah ya ajiye a hankali tabbatacce wannan baya sauyawa an gane usul al-i'tiqadi as-sabita wallati la tatagayyaru bi tagayyur az-zaman aw al-makan wadansu kaidoji na aqida na aqida na kulli wanda suke tabbatattu ne wadanda ba sa sauyawa saboda sauyawar zamani ko mahalli yanzu misali za mu zo mu ce tun da yanzu zamani ya kawo ana an samu hanyoyin ci gaba sai mu ce eh, ai Allah kishiya an gani Ok, let's sai mu kuma daya balo saboda matsala ce da tana tana tana tana buga kai irin kalandunan da ake yi ko a ce za a sha ruwa karfe kaza alfilin zai fito karfe kaza a ba da labarin wata guda gaba wannan da ya karo da sanin ilimin gaisu ba an fahimta misali yanzu abin da ya ce za a yi ruwa tun kafin damuna ta fata ce rana kaza lokaci kaza za a yi ruwa har na wasu na iya faɗan nauyin ruwan da kaza da kaza wannan ba dawar ilimin mun ba shi an fahimta to ba za ka ce dawar ilimin mun ba kai tsaye amma kuma ba za ka sallama masa ba kai mahallin shi ne ba za ka zo sai ka saki wannan abin zai ka ce ya halatta a yi ba saboda me abin da ake jin tsoro yau da yawa sun samu kansu a ciki shine da'awar ilimin gai kan ya shafi ainihin duk waɗanda suke ba su abin nan a ana idan ana zuwa wajen su a ce ku duba mana za a yi ruwa muna da wani sha'ani za a yi ruwa rana kaza kuma su duba an gane to wannan din shine abin da ake gudu to sannan akwai ishu na raunin imani akwai ishu na saurin imani eh, eh, eh, wato raunin imanin mutane yanzu mu da muke ta rigima nan da mutane cewa annabi bai san gaibu ba yanzu waɗannan su suka zo suna bada labarin da abin da za su to ga wanda ma ba annabi ba ya faɗa abin da za a yi gobe ba nan na annabi an fahimta to kaka yanzu a kenan akwai ne akwai ishi akwai matsala amma akwai abubuwan da za a tsaya kalle su za ga ai ba wani wani abin nan bane ba wani abu kawo ba samu misali yanzu idan ka je kai tsakanin sai a ce a cikin wannan macen wannan cikin namiji ne a ciki ko matuki a ciki a yana yi ko ko tsaye ne ko yan biyu ne ko yan uku ana yi fai sai a ce to ba ga shan abin nan ba idan ka je ka samu mace mai nutsuwa mai hankali in ta haihuwa haihuwa biyu mabambanta haihuwa ta haifi namiji ta haifi mace in ta samu ciki na uku za ta yi cewa namiji za ta haifa kuma namiji za ta haifa in ta ce mace za ta haifa mace za ta haifa ba sai an jayi wani nan ba abin da ke bukata shine nutsuwa saboda juye kwanciyar ɗaya miji a ciki ba ita ce kwanciyar ya mace rayuwarsa a ciki ba ita ce rayuwar mace a ciki mun fahimci wannan to da haka kenan har yanzu ba su san gaibu ba ba san da za a haifa ba abin da ya kamata in suna so a ce sun san gaibi abinda kuma ya kamata masu goyon bayan abin su yi kenan ba cewa namiji ne ko mace ne ya kamata ya ɗauki hankalin mutane ba a in ana so a ce eh sun san gaibi sai a ce to shi kenan wannan ɗan da za a haifa su faɗa ya shekara nawa zai a duniya kuma sannan ina cikin nan in ya fito fari ne ko baki ne dogo ne ko gajere ne ina da ina zai je me zai yi me zai zama a fitar da waɗannan specification ta yi musan wanda ba ta haɗa zubin san komai ba saboda wanda ba ta taba shiga aji ba ma in ta haihuwa fiye da biyu za ta iya ta da kai za a haifi ɗan namiji ko za a haifi yamma a cikin nan ba ma wani abu da suke kawai abin nan ne da ake cewa menene تفسير الماء بعد الجهد الشديد بالماء bayan an sha wahalar tsiya ne ma'anar ruwa in ka wani yace da kai ban san ma'anar ruwa ba me za ka fassara masa wanda bayani za ka yi masa ibanci ruwa wanda ya bi shi sauki sai ka shi wani abu ne wanda yake tsinkakke wanda yake ana zuba shi a kofi ko ana shi a bokiti ko yana fitowa daga famfo ko yana sauka daga sama wannan duk ba wahala ba ce da kewaye-kewaye da aka ka ba da kuɗi an je an haska an yi kaza asali ma zo mai jiki matar ka saboda an samu ta wasu abubuwa sun hasko mata cikin jiki wannan duk kai kai asarar kuɗi kai kaza kai kuma ba abin da zai canza ba abin da zai canza to sannan kuma it happened akwai matata ta haihu karshe-karshen nan ta je ta yi scanning an ce tsana namiji ne ta je ta yi scanning an ce amince an fahimta to ka kake nan wannan duk abin nan to ka ji ma da yake shi ma ya faru ma saboda haka duk wani abin nan ne kawai mutane to me yi abin da yake nan sai mutane su gaba da rike addini kada ka yi da kai shakin ba waɗannan shakin shi da ake a duniya shi ke na ajiya ya sai amma kai kar ka manta kana da addini kana da manufa kana da kaza kana da kaza saboda haka sai ka abin da to sai ka zuwa illar shine bangaren kana aqida to da haka wanda yake cewa akwai sawabit aqidiyya to bil munasaba ga munan duk masu da'awa kaga mun samu sakaci wajen yi wa mutane wa'azi akan aqida saboda malamin da yake wa'azi akan aqida har waɗanda yake wa wa'azin haushin su suke to kuma yanzu ba ma san a ji haushin kowa so yake koya ya saushi bayan kai kake karantawa rizon na fi gayatul la tudrak bayan da ka iya cewa ka gamsar da mutane wai wa kowa yanzu ka ba zai yi Allah ya halicci kowa da kowa amma kuma akwai wanda ba sa so to kai ya za su so ya za ka ce kowa sai so an gani to da haka sai an lura da wannan الأهداف الثابتة التي جاءت من أجلها السنة tabbatattun manufofi wanda dalilinsu ne suna ɗin ta zo wa wujubu tamyiziha an alwasilatin mutaghayyira da wajibcin kiyaye su daga tafar ainihin tantance su daga tafarkin da yake ya sauya manufar ita suna ɗin da ta ma'ana suna za ta zo ta faɗi wata magana mutum kuma ya fahimce ta wata magana ta daban to kaga dole ta an kiyaye waɗannan inna fahma sunnati wa kalam sayyid al-mursalin wa kalam sayyid al-mursalin yajibu an yakuna fi ibari ibari hati al-usul al-thabitati wa ghayriha fahimtar maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi su kasance karkashin waɗannan tabbatattun abubuwa wa wujubu tamyiziha 'an al-mutaghayyirat wal umuri al-ijtihadiyyah al-ukhra da kuma wajen tantance su daga abubuwan da suna sauyawa da al'amura na yin jihadi wanda ba su ba wa inna wa qa'al mar'u fi su'il fahmi wal khalq fi sharh wal bayan in ba haka ba sai mutum ya fada cikin mummunan samu mummunar fahimta da kuma ainihin eh, abin nan kwamatala a wajen sharhi da bayan da zuwa mutane wa min al-sunnati ma yudaru fi hadha al-bab ma yani na daga misalan da ake bugawa a wannan babi waɗannan bayanai da za su insha Allah to kuma lokacin mu ya kare insha Allah wani Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi nau'in misalan da malam ya kawo da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagora a takaice dai wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da zawabir wanda dole ne mutum ya fahimce su ta haka in bai fahimce su haka ba to zai ta gina mutane akan abin da shi suke bautawa ba Allah to hatsarin kenan saboda shi abu sun suke kasa mutane suka yi wani abu wanda ba shi allah yake nufi ba to yanzu kai suke wa aiki ba allah suke wa ba to da haka dole mu tsaya amfani suna din da ya kamata kamar yadda na faɗa asalin sa wannan littafin dalilin ke da yawa muna da'awar suna amma ba mu ma fahimci suna da yawa muna karantar da suna amma ba mu ma fahimci suna ɗin Sai ya za mu tsira shine ta komawa